assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma na zo muku da wani sabon jawabi wanda insha Allah zan yi bayani ne akan al'amari da ya shafi harkan wani kasuwanci wanda zai taimake ku zai taimaki 'ya'yanku sa'annan ga masu tafiye-tafiye zuwa ziyara karbala duk shekara wannan kasuwanci idan ka shiga zai zama maka kamar riba ne directly duk shekara za ka dinga zuwa ba tare da ka cire kamar ko sisi a cikin kuɗinka ba yaya wannan al'amari yake to sai mun shigo cikin jawabin za ku ji yadda al'amarin yake dangane da masu 'ya'ya da suke so su tura 'ya'yansu zuwa karatu kasashen waje ko ko su yi karatu a jami'o'inmu na gida najeriya so ya za ka yi ka samun mada. kanka wani sauƙi wanda 'ya'yanka za su yi karatu a cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba shine idan ka saka su a cikin wannan business ɗin wannan business a wani kamfani ne da ke ƙasar america wanda ma'arufin kamfani ne a duk intanet idan ka danna kana rubuta sunan nasdaq sunan kamfanin kenan wanda ana sayan hannun jari ne wanda wannan hannun jarin nasu baya ƙasa da dala dubu ɗaya idan ka shiga da dala dubu ɗaya to a duk wata mutum yana samun wato riba aƙalla dala sittin zuwa dala saba'in a duk shekara kuwa mutum yana samun dala 700 idan ko ka shiga da dala dubu biyu kamar wanda ke so zai je karbala idan ka shiga da dala dubu biyu a duk shekara za ka dinga samun riban dala 1,600 dala 1,600 kuma a kudin najeriya idan ka buga lissafi wannan kudi aƙalla ya kai ka je karbala ka dawo ba ta da ko kudin ka wannan ba to yanzu da za ka yi ka shiga wannan kasuwancin a yanzu to shekara mai zuwa insha Allah da riban wannan za ka je kai ziyarar ka dawo baka da matsalan komai kuma idan shekara biyu ita kasuwancin ba ta wuce shekara biyu eh, a kamfanin sai dai ana iya mutum ya kara tamdidi bi ma'ana ya kara ci gaba da kasuwancin a shekara biyun nan ka za su dawo kuma za ka samu riba wanda za ka yi mamaki riban da ka samu sosai to idan ka bi wannan tsarin za ka ga kayi abinka a cikin sauki baka da matsaloli akwai waɗanda su shanu suke siya suke ijiyewa suke ta wahalan biyan kuɗin mai kiwo ya kaza ya kaza to amma shi wannan idan ka saka to su kamfanin ƙarƙashin wannan nasdaq ɗin da kana iya yin kasuwanci direct da su amma yanzu sun buɗe a ƙarƙashin su akwai kamfani da ake kiran shi eh, unique finance wanda suna da robot wannan robot ɗin shine yake musu kasuwancin mutum in ya iya zai iya da shi amma bai iya ba to da wannan robot din shi wannan robot din zai dinga ma mutum kasuwancin wanda direct a duk kullun zaka dinga samun eh, dala uku ko dala hudu ko ko dala uku da rabi wanda a wata zaka samu dala sittin ko sittin da rabiya ko kuma eh, dala saba'in wanda directly insha Allahu idan har ka shiga kana yi duk wata wannan kudin zai zo maka kuma babu wani zancen faduwa inda mutum zai yi da kanshi ne to mutum zai iya faduwa amma da robot din su ko sun ci riba ko sun faɗi zan sa maka wannan kuɗi ɗin directly za ka sami wannan dala uku naka zai zo maka direct so idan kana da yaro kana so ka turo shi makaranta misali ya zo ƙasan waje karatu a wannan kuɗin da ka saka dala dubu ɗayan nan za ka yi mai kuɗin jirgi ya tafi sa'annan idan ana yi duk wata da ake tura ma 'ya'ya kuɗi ba sai ka dinga tura ba da wannan kuɗin riban da ake samu dala tun ko 70 za ka dinga eh, eh, yaron zai dinga amfani da shi um, inda yake karatu kaga sai mutum yaron sai ya karatu cikin sauki cikin jin daɗi ba tare da samu eh, an ji jiki ba musamman ka shiga ma da kuɗi mai ɗan yawa ko dala dubu biyu ko dala dubu uku ko dala dubu biyar wannan zai amfanar sosai za mu yi bidiyo insha Allah mai tafasil sosai wanda ya fi wannan bayanin da na yi amma wannan bayanin da na yi na yi ne akan mutane da suke so su turo 'ya'yansu to tun yanzu ka ɗanka foundation na yadda za ka tura shi makaranta tun yanzu ka zo ka shiga cikin wannan business din? kafin shekara mai zuwa yanzu misali yana ss2 kana mai burin za ka tura shi ƙasan waje je karatu to yanzu sai ka shiga da kuɗin da za ka sai mai kuɗin jirgin da zai shiga jirgi ya taho sai ka shiga wannan business ɗin da shi kafin shekaran ya juyo kuɗin ya zo kawai sai dai kawai a sai tiket ɗin ya tafi makaranta yana tahowa kuma ga uwar kuɗin ku can a ijiye sa'annan kuma duk wata yana samun wani abu yana amfani da shi wannan wani hanya ne wanda yake mai kyau idan kuka bi wannan hanya insha Allah za a samu cin nasara sosai kuma kai da kake so ka je karbala eh, ziyara ko ko kana so ka je saudiya misali in ka shiga da dan kuɗi mai gwabi dala dubu biyu ko dala dubu biyar to duk shekara za ka dinga zuwa akin hajjin ka baka da matsalan komai za ka dinga samun riban ka kuma uwar kuɗin ka na nan a ije wannan harka ne wanda babu cuce ba irin wa'annan da suka dinga ma mutane damfara da sauransu bane a'a ba irin wannan bane al'umma suna cikin wannan al'amarin da yawa babu adadi kai na shiga intanet da ka bincike akan wannan stock eh, marketing din za ka gan shi nasdaq suna da eh, kamfanin nan ma'arufi ne suna da kamfanoni wa'anda a ƙarƙashin su ne mutum zai siye saham ɗinsu bi ma'ana za ka siye ah, ah, stock ɗinsu akwai irin su facebook akwai irin su apple akwai irin su ah, nike akwai irin su ah, kamfanin katafila ɗin nan na cat ah, ne ko menene so suna nan daban-daban mutum zai iya rijista ƙarƙashin wanda ke so mutum ya siya so insha Allahu kana yi ba za ka samu matsala ba kuma kamar yanzu da na kama maka wannan labarin watakila kai in baka sani ba daga yanzu kawai rubuta a google ɗinka kawai kai sacin nasdaq bi ma'ana nasdaq ka bincike wannan kamfanin ka fara binciken tafasil a kan labaran wannan al'amarin kamfani din so a ƙarƙashin wannan bidiyo he ka biyo ni ko kuma ka bincike yaya za ka yi ka shiga cikin al'amarin yaya al'amarin zai kasance insha Allahu ƙarƙashin comment ɗinku za mu gani in Allah da kuma za mu ƙara muku bayani sosai wannan muna wannan jawabi ne saboda ci gaban al'umman al'umma ba ta ci gaba sai da ilimi duk wani abu da aka tafi aka bar ku a baya kuma ku yi kokari ku kawo al'umman ku al'umman ku su masu su zo su shiga saboda kada a basu a baya ga baki da komi sai dai wayansu su dinga ci gaba su su sani mu ba mu sani ba wannan bai yi kyau ba ko da ko ba za ka shiga ba to zan so ka yi ittila'i kai bincike akan wannan al'amarin nan gaba za ka shiga insha Allahu ko wani naka zai iya shiga cikin al'amarin ko ko zai iya zama kana da wani ilimi akan wannan al'amari na wannan stock exchange uh, stock business din Allah ta'ala ya rafa mana asiri nan nake cewa wassalamu alaikum sai kun gama a bidiyo na gaba